Me kake so ta ga da ni? Rayuwarki. Be careful. Ba ki da abin da zaki ki saki hana. Please no mercy. What? Call your master. Call him. Wannan shine sakamakon ta da kike da mahaifina. Ya kamata ka gani wani abu daya. ƙananan rigingimin da kake shiga duka daina shiga su saboda kana nuna kanka. Me yasa ka kashe ni saboda abin da bai shafe ni ba? kar ka yi aushin ka san ba cizo za ka yi ba mukabala ana ja'ida